DW darasin rayuwa. dokar kulle a yayin annobar coronavirus ta yi mummunan illa ga rayuwar matukan motocin safa-safa a kasashen afirka ba inda za ka je ka yi loda mawa ma zai fito ma har ka loda mota ma har ka ce za ka tura ta daga lokacin da wani abin ya faru zuwa bayan lamarin mun samu kanmu a cikin matsanancin hali direbobin waɗannan motoci sun fuskanci takaitar jigilar fasinja baya ga takaita musu lokutan ayyukansu a wasu birane na nahiyar afirkan a wasu biranen ma an hana musu zartar da ayyukansu To domin tattaunawa kan wannan batu ta wayar tarho na gayyaci Malam gamaci Muhammadu, shugaban haɗin guru wasu ƙungiyoyin direbobin safa-safa da na 'yan taksi a jamhuriyar Nijar. Gamace barka da yau barka da isowa cikin wannan shiri. Barka, barka Malam Abdu. To baya gare shi za mu saurari rahoto a jihar Kano kan halin da ake ciki da ma jin labari na har ma da sharhin masana kan fannin tattalin arziki. ni ne abdullahi mamman ahmadu ke janye da akalar wannan shiri na wannan mako. To yanzu hakan dai wasu kasashen Afirka da dama sun rufe iyakokinsu sakamakon kamarin da aka fuskanta na annobar corona. A daidai lokacin da dokar kullen da aka kakaba a can baya ta shafi masu tukin motocin safa-safa da direbobin taksi har ma da 'yan acaɓa baya ga wasu masu dakon kayayyaki daga wasu garuruwan zuwa wasu har ma da wasu ƙasashe. Shin ga mace Muhammadu idan kana ji na Wani hali direbobin sufurin jama'a da na dakon kaya suka kasance a cikin wannan lokaci na corona? Mala Abdu eh, lokacin corona nan mutane taksi durbobi na mun sha wahala habba iyaka wadda wala wadda ba mu taba gani ba. Babu matakin da mu dai ba mu ji shi a jikinmu ba. Duk wa'annan matakan da aka ɗauka ya rage muna kiliyan ba mu samu fasinja saboda duka wa'annan da aka ɗauka mutanen mu ne an ka rage bayan wannan kuma an ka ce ana yi wannan zancen distanciation social kenan ka zauna kusa da juna wato a saka tazara fasinja yawa an ka rage mana fasinja nan kan taksi an ka rage mana fasinja guda maimakon mu dauki hudu an ka ce mu dauki uku kuma an ka zo an ka sa eh, wannan kuburfe to wannan duka dokokin da aka ɗauka an gama abu mun sha wahala har ba iyaka mutane da yawa sun samu matsala da masu gidajensu harkoki dai sun ka dabace muna wallahi har yanzu zancen da nake maka abun nan yana biye da mu abun nan yana biye da mu mun sha wala ba iyaka gwamnati a lokacin da aka saka dokar kulle a birnin yamai da sauran manyan birane al misali akwai matakai na taimako da gwamnati ta ce za ta yi wa kananan masana'antu da dai makamantansu shi wannan taimako da gwamnatin ta ambata za ta yi wa masu karamin karfi a nijar bai shafi direbobin taxi ba kenan da sauran fannin transport abdullahi taimako da an ka ce ba wani taimako ba ne don saboda cikin mutum dubu goma sha shidda an ce mutum dubu hudu ko da an tallafa ma eh, shi ma ne hatsi ne eh, da dawa ake ba da hawa mutum guda sako biyu mutum guda sako biyu tsawon wata hudu amma wata biyu an kaba mutanen ma dubu hudu ma wata biyu na an kaba da idan ba ya cewa an taimaka mana alhali ko mu matsalar da muka shi yau mai wuya ce ruwan sun ma sun ma bar kasar gaba daya don saboda Eh, aikin kwanakin nan mun samu matsala da yawa. Saboda hakan direbobi sun ji jiki kenan. Mun ji jiki har ba iyaka ba mu taɓa samu irin wannan bala'i cikin sektar in transport da a nan Nijar ni da ban taɓa ga irin wannan bala'i wanda za a gani mutane ba su da komi babu aikin yi babu komi an sai da aiki tak To ga mace ina ganin kafin mu ci gaba bari mu saurari halin da takwarorinku masu motocin safa-safa da 'yan adaidaita sahu da dai sauransu suka kasance a tarayyar Najeriya a yayin da aka kakaba dokar kulle. Za mu je ne jihar Kano. Harkar sufuri na daga cikin muhimman sassan rayuwa da suka fuskanci tasgaro a lokacin zaman gida na annobar corona. Zaman gida ya hana kowa fita. don haka babu maganar ka fita ka hau mota ko babur mai kafa uku wanda a Kano ake wa lakabi da sunan a daidaita sahu. Direbobin kanta ko a korukura da manyan motoci na gingimar ko kuma tangul dukkansu an faka su ne an ajiye. Direbobin su kuma da yaran motar tilas sun koma gida sun ci gaba da wanke hannu tare da nisantar juna kamar yadda mahukunta suka ba da shawara har ma suka kara da cewar a sanya takunkumi. Duk da cewar a yanzu kusan abubuwa sun fara dawowa daidai masu ababen hawa sun dawo bisa hanya amma fa direbobin tasi sun ce har yanzu akwai saurar na kaba kamar yadda shugaban kungiyar ta masu tasi a jihar Kano Sani Hassan Jinjiri ke bayyanawa direbobi sun rasa ayyukan yi ma wasu masu motocin sun karba motocin sun siyar sun bar direbobi ba sana'a ba kuma harkar da za su saboda haka mun samu sauyi wanda ba ma jin daɗin sa dan yanzu ko hanya ka duba zaka ga cewa tasi yar kaɗanci sakamakon wannan corona wanda da ana murzawa din da daɗi ba daɗi ana samu a ɗan kai abin abin da za a samu a gida a kai bakin salati. Sani Sa'idu Dan Koli ne shugaban kungiyar masu adaidaita sau da wasu ke cewa keke na ya ce harkar sufurin adaidaita sau ta tsaya cak a dalilin annobar corona amma darasin da suka koya bai wuce na hakuri da babu ba. Sana'a ce wacce take ta masu karamin karfi sai ka fita sannan zaka samu abin da ka ci kuma ka ba iyalinka. Da yau aka ce kwata-kwata ka samu kaman sati guda baka fita ba kaga an shiga cikin tashin hankali an shiga cikin garari saboda haka mun shiga cikin mawuyacin hali wanda alhamdulillahi muka ci gaba da yin addu'a kuma alhamdulillahi. Ga masu manyan motocin safa da ke yin jigila daga arewa zuwa kudancin Najeriya ma dai san makal. Domin su ma sun ce korona ta kore su daga hanya sun koma gida sun kuma ci gaba da sanya amawali suna wanke hannu. Ibrahim Sani shine shugaban kungiyar direbobin safa a jihar Kano. Ba inda zaka je ka yi loda mawa ma zai fito ma har ka loda mota ma har ka ce za ka tura ta. Daga lokacin da wani abin ya faru zuwa bayan lamarin mun samu kanmu a cikin matsanancin hali na kunci na rayuwa. Duk da cewar an dawo bakin aiki direbobi sun koma kan hanya amma har yanzu suna cewar ba a gama kammala murmurewa daga tasirin wannan annoba ba. Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano, Najeriya. To ga alama ga mace wannan matsalar ba wai jamhuriyar Nijar ba kawai ta shafa har ma da sauran kasashen Afirka musamman ma irin Najeriya wacce take da yawan al'umma a nahiyar Afirka. eh ko ina ne ka san muna da babbar kungiya ta afirka wadda aka ce masu eskrawo don ko muna shawara da juna duka dai na eh, kasandika sandika na durubobi duka muna tattaunawa aka ce an har zuwa sallah an har zuwa juma'a duka mu muke kai mutane suna juma'a kuma an kare lakwal lakwal kenan yan lakwal mu muke kai su a makaranta mu komo da su an ka zo kuma bayan wannan an ka rage mana mutane fasinja wannan kuma babban matsala ce ta kawo mana kuma bayan an ka zo an sa ku wurfe wa uba ta kashe mana ta rage mana ma abubuwan da muke yi aiki kenan cikin harkar virus babu babu babu sektar wanda sha wahala ko kenan ga shan wahala ga mu. To ina ga muke kafin mu rabu da kai yana da kyau mu saurari labari daga bakin mai shi a cikin wannan shiri wanda ya fito mana daga bakin wani direba na jihar Kaduna. labarina Sunana Abubakar Muhammad ni direban bas ne a nan Kaduna tarayyar Najeriya. A gaskiya mun fuskanci ƙalubale da dama a yayin annobar corona. Rayuwa ba ta daɗi ba hankalinmu ya tashi aikin yi ya tsaya komai ya dakata a yayin dokar da aka ƙaƙaba a jihar Kaduna. na yi amfani da kudaden da na tanada na ajiya sannan kuma wani abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba shine a lokacin da dokar ta kama a lokacin ne ya kamata in biya mai mota kuɗin da nake kai masa lokaci zuwa lokaci na tun tunda na ga haka sai na ƙi kai masa kuɗin na riƙe abuna haka na dinga gurgura kuɗin sannan a hankali har sai da aka kawo ƙarshen dokar muka fita muka fara aiki muna neman halaliya. daɗin da na ji shine na kula da iyalai da mahaifana domin da ba don taimakon Allah da kuma waɗannan kuɗaɗen da ke hannu ba da ban san inda zan sa kai na ba a lokacin a saboda rashin aikin yi a yanzu fata na shine kada Allah ya dawo mana da irin wannan dokar domin ta kassara mana rayuwa Allah ya kawo mana ƙarshen annobar nan a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To an gaida dan mutan dutsen kura da wannan labari. To ina ga muke kafin mu rabu da kai wani irin taimako kake ganin ya kamata a yi wa eh, wannan fannin naku da kace ya fi samun mummunan illa a harkokin eh, a yayin annobar coronavirus. Taimako kaga na farko ya kamata a ɗauke mana nauyi nauyin takardun motoci da wa'ansu jangali jangali da ake bisa harkar eh, takardun mota. Kuma wa'anda suke da eh, motoci kamar sufuri masu gidaje wa'annan kamar masu kamfani kamfani a doke musu nauyin su ma jangali da komi da komi da nauyin kuɗin biyan ma'aikatar su alawus alawus da ke ba ma'aikatan su da komi da komi a rage musu. ga muke muhammadu kenan shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwadago gona direbobin motoci a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook. Inda zan fara da ra'ayin Usman Muhammad Madaci inda ya ce babu shakka DW Hausa ni ma abin ya shafe ni domin tilas na ɗage tafiyar da na yi niyyar yi zuwa jihar Enugu daga jihar Bauchi. Akwai Bilyaminu Jamwalijo da ya ce tabbas wannan annoba dai bulaliyar ka hanya ce fyaɗe babba fyaɗe yaro. Sai Murtala Dabasi kaga ga dama da ya ce gaskiya ba zan iya manta da illar da cutar corona ta jefa ni a ciki ba sakamakon rufe duk wata hanya da tashar mota da aka yi zan karkare da ra'ayin muhammad m idris inda ya ce gaskiya wannan doka ta kwamashe mutane da dama saboda inda har kai mai karamin karfi ne ma'ana dan karamin dan kasuwa ne to dole sai ka karya To ma sauraro ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku ko kuma ta Facebook ko ta email kamar yadda aka saba a mu na darasin rayuwa. DW. Made. for Minds. Kamar yadda kuka ji dai wannan fanni na sifirin jama'a fanni ne da ke ɗaya daga cikin ginshiƙai na haɓaka tattalin arziki musamman ma duba da yadda harkokinsu suke ci gaba da tsayawa yanzu haka wasu masana kan fannin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan batu kuma ga tattaunawa DW Hausa da Malam Yushau Aliyu wani mai sharhi akan harkokin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. To fannin zirga-zirga abu uku yake shafa ya shafi zirga-zirga na motoci ya shafi zirga-zirga na na jiragen kasa ya sami zirga-zirga na jiragen sama da kuma na mutane gaba ɗaya to su waɗannan kamfanin wanda suka dogara da zirga-zirgar mutane to abin da ya fara samu su shine da yawa daga cikinsu sun karbi kuɗaɗe ne aka karbi basussuka basussuka kuma mai ruwa aka sai waɗannan motoci to hasarar farko da ta same su shine rashin yin sana'o'insu da kuma kuɗin ruwa da ya hau kan kayan kayayyakin da suka siya wato kamar motoci da kuma wasu abubuwa masu dangantaka da haka na biyu kuma ya ya shafi dangantakarsu na wato yanda ake ɗaukan fasinja ko da aka warware ɗaukan fasinja inda ake ɗauka saboda matsalan wato kusanceniya da aka yi a cikin motoci kuma shi ma ya rage musu kuɗaɗen da suke samu a zirga-zirgar da suke yi kuma an samu ƙari na, na, na, na kudaden man fetur da kudaden gas wanda suke mu'amala da su sannan kuma ya haifar musu da barazana saboda a cikin wannan covid-19 din da aka yi da 'yan tasi da masu motan safa-safa da masu zirga-zirgar jiha da jiha an samu takurwa na ƙarin haraji saboda wasu harajin da gwamnati bata sa ba saboda kulle iyakoki da aka yi ya zama dole daga wannan yanki zuwa wannan yanki akwai lalurori da suka hau wanda wannan ya shafi ribar da suke samu ya kuma shafi abubuwan da kan tafiyar da kasuwancinsu ita kanta wannan annoba ya hana mutane yawan zirga-zirga tsakanin wannan jiha zuwa wannan jiha wanda ya rage kudaden shigansu ya kuma rage safaran da ake na mutane ga su masu ah, motocin safa-safa dinnan akwai wata hanya da za su iya bi su samu farfadowa dole ne su waɗannan kamfanoni a samun musu da tsare-tsare daga babban bankin ƙasa kamar yadda aka samun manoma da ƙananan masana'antu to dole ne a samar da kuɗaɗe wanda za su yi maza-maza su taimaki masu kamfanonin nan amma kuɗaɗe ba masu ruwa da yawa ba To an gaida Malam Yusuf Aliyu masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya a tattaunawarsa da waisa Abubakar Idris. To jama'a ga baki ɗaya shirin na wannan lokaci ya riga ya kammala a madadin kowa da kowa musamman ma Waisa Abubakar Idris da Ibrahim Yakubu da kuma Zaharaddin Umar Dutsen Kura daga nan sashen Hausa na DW Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku fatan alheri da fatan za ku kasance lafiya. Ma'assalam.